أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضي أتباعهم أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan shine zaman mu na goma sha hudu a cikin karatun wannan littafi mai albarka littafin al-irshad fi ma'arifati hujajillahi ala al-ibad na shehunmu a sheikh muhammad bin muhammad al-mufid ibn al-muallim wanda ba mu gushe ba muna bayani cikin falalolin imam ala alaihi salam a cikin fasulla da shekul mufidi ya kulla su yake bayanin wasu khususiyat wasu abubuwa na falaloli da manƙaba da Allah subhanahu wa ta'ala yake banci imam ala alaihi salam da su wanda daga cikin su kasancewar imam ala alaihi salam duk lokacin da wata baraka ko ya wani abu da ya zamanto zai kawo tseko ga addinin musulunci ko zai jawo kaskanci ga musulmai da musulunci ko aka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wani mai wuce gona da iri ya wuce gona da iri to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan tashi al-Imam Ali alaihi salam domin toshe wannan baraka ya je ya abin yadda ya kamata wanda wannan falala ce da khususiya ta Imam Ali alaihi salam kamar yadda muka ta jero fasulla da suke bayanin haka to yau ma dai wani fasalin ne wanda shine kusan fasali na ƙarshe a cikin bayanin irin wannan hususiyar wato khususiya ta alimam ali alayhi salam da yake riskar wato talafi faridi man khalafa amran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekul mufid yake cewa faslun wato wannan fasali ne wato shi ma dai wannan fasali ne yake cewa mithlu zalika kwatankwacin haka wato yana daga haka ma ja'a fi qissatil bara'ati abin da yazo a cikin kissan nan ta suratul bara'a ta suratul bara'a shahararriyar sura ce bara'atun min Allah me ya faru a cikin wannan kissa wannan sura wa qad dafa'a han nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila abi bakr liyanbidha liyanbidha biha ahad al-mushrikin yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka manzo Allah wannan sura ta sauka manzo ayoyin wannan sura suka sauka suka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bawa abubakar bin abi ƙwahafa manzo Allah ya bashi ayoyin wannan sura da suka sauka domin a je a ainihin tattauna a warware wannan a alkawari ko kuma sulhu da yake tsakanin su da mashirikan maka falamma sara ghaira ba'idin ko falamma sara ghaira ba'idin nazala jabra'ilu alaihi salam ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala yayin da abubakar ya karbi wannan sura zai tafiya zai karanta wa mushrikan maka ita a tattauna sai zamanto cewa mala'ika jibril alaihi salam ya sauka ya ce wa manzan Allah inna Allah yuqri'uka salam wa yaqulu lak Allah subhanahu wata'ala yana karanta maka wato sallama Allah yana gaishe ka kenan manzan Allah Allah yana gaishe ka kuma Allah ya ce a faɗa maka ya Rasulallah in ji mala'ika Jibra'il لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك cewa Allah ya ce a gaya ma ya Rasulallahi babu wanda zai isar da wannan saƙon ya yi wannan aiki ya kai wannan sura a a wannan tattaunawa a warware wannan sulhun babu wanda zai wannan illa anta in dai ba kai ba ya Rasulallahi to fa sai dai rajulun mink sai dai wato ainihin wani mutum wanda yake daga kai yake ko dai kai ne za ka yi wannan aiki ya rasulallah in ba kai ba wanda zai wakilce ka zama daga kai yake ba daga wani ka yake ba take fastad'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliyan wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saka kira masa imam ali tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai annabi ya ce da imam ali irkab naqatiyal adba wato ka hau wannan taguwa tawa taguwa ce ta manzo Allah mai suna al-adba wacce take da tsananin sauri da ba a wuce ta yake cewa annabi yace to kada yace imam ali ka dauki wannan taguwa tawa wal haq ababakar wato ka ba abubakar fa khudh bara'atan min yad min yadihi ka karbi surar bara'a daga hannunsa da na aike shi da ita wa mudbiha ila makkata kai kuma ka wuce ka ƙarasa garin maka tambit ahadal mushrikin ilaihim wato ka je ka kai wannan saƙo na wannan sura a warware wannan sulhun a tattauna wa khayyar ababakar manzo Allah ce ka bawa abubakar zaɓe shi kuma an ka karɓi saƙon daga hannunsa baina an yasira ma'ar kabik aw yarji'a ilayya manzo Allah yake cewa ka ba abubakar zaɓi akan cewa ko dai ya tafi tare da kai ya tafi tare da tawagarka ma'arikabik ya tafi tare da tawagarka aw yarja ilayya ko kuma ya dawo nan gare ni garin madina me ya faru faraki ba amirul mu'minin alaihi salam naqata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-adba wa sara hatta lahiqa aba bakr sai imam ali alaihi salam ya dauki wannan taguwa ta imam ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-adba wacce take da tsananin saurin nan wa sannan imam ali ya kama hanya hatta lahiqa ababakar har ya tadda abubakar falamma ra'ahu yayin da abubakar ya ga imam ali tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faza'a min luhuqihi bih wato ya firgigi ya mamakin yadda imam ali alayhi salam ya biyo shi wastaqbalahu ya tarbi imam ali wa qala yace da imam ali fi maji ita ya abal hasan wato me yazo me yake tafa da kai ya abal hasan alkunya ce ta imam ali alayhi salam abal hasan asa'irun ma'i anta amli ghairi zalik wato ka biyo ne ka tafi tare da ni yake ga imam ali ko kuma wani abu ne daban ya kawo ka فقال له sai امام علي عليه السلام فقال له امير المؤمنين عليه السلام سي امام علي عليه السلام يتي ده ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ne ya umarce ni an ulhiqa an alhaqak fa uqbida minka al'ayat min bara'at min min bara'atin cewa manzo Allah ne turo ni in karɓi waɗannan ayoyin na suratul bara'a da suke hannunka wa un biza biha ahdal mushriki na ilaihim in je ah, in jefa musu alkawarin su ah, a yi wannan ni zan kai wannan saƙon wa amarani an ukhayyirak bayna an tasira ma'i aw tarji'a ilaihi faqala bal arji'u ilaihi bal arja'u ilaihi kuma yace manzo Allah ya bani zabi cewa in baka zabi ya Aba Bakr ko dai ka koma wajen manzo Allah garin Madina ko kuma ka bini mu tafi a cikin tawagata sai abubakar ya ce a'a zan dai koma wajen annabi wa ada ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abubakar ya koma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فلما دخل عليه قال يا عند أبو بكر يشجع وجان النبي يجي وجان النبي سيتي يا رسول الله يا منزل الله إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق فيه طالت الأعناق فيه إلي فلما توجهت له ردتني عنه مالي أنزل في القرآن أنزل في القرآن يكتوى يا رسول الله ka dawo da ni wato ka jiyo da ni wato ka canza wato al'amarin da ya zama to ka bani shi wanda wato wuyaya suka miƙe wato da yawa suka sa rai suka yi ɗagen su samu wannan abin da ka aike ni da shi da yawa sun fatan a ce su aka aika da waɗannan ayoyi na bara'a zuwa maka amma ya lallai sai ka bani kuma da na tafi sai ka dawo da ni ka sa ka dawo da ni ka bawa ali wannan saƙon ya kai ya lallai shin ƙur'ani ya sauka ne a kaina faƙala lahu nabi sallallahu alaihi wa wa sallama la sai annabi ke ce masa a'a ba ƙur'ani ba ne ya sauka a kanka walakin Nal'amina sai dai cewa amintacce wato mala'ika jibrilu kamar yadda yake lakabin mala'ika jibrilu al'amin yake cewa habaɗa ilayya anillahi jalaluhu cewa mala'ika jibril ya sauko min daga Allah subhanahu wataala ya zo min da sako bi annahu la yu'addi anka illa anta aw rajulun minka wa aliyun minni mala'ika jibril ya zo ya gaya min cewa Allah ya ce a faɗa min cewa babu wanda zai kai wannan babu wanda zai isar da wannan sako babu wanda zai wannan aiki wato in ba ni ba to sai wani mutum da yake daga gare ni wa aliyun minni kuma ali ne wanda yake daga gare ni ولا يعدي ولا يعدي عني إلا علي في حديث مشهور yake cewa kuma manzo Allah ya ce wala yu'addi anni babu wanda zai isar daga gare ni wato yayi daga gare ni ya gabatar da wannan aikin illa Ali sai Ali a Sheikhul Mufid yake cewa fi hadithin mashhur a cikin hadisi wanda yake mashhuri hadisi ne wanda yake ya shahara cewa aliyun minni wala yu'addi anni illa aliyun hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ali daga gare ni yake ni daga ali nake babu wanda zai isar ko ya aikata ya aikata in ba ni ba ko kuma ali daka wannan ruwa da ta shahara ruwaya ce daga cikin ruwayoyin da suke nuna bayan wannan falalar da take tabbatarwa da muke magana akai yanzu da haka wannan ruwaya kuma tana tabbatar da wani abu wanda shine wato khilafa da imamanci na imam ala alaihi salam kuma da ainihin rashin cancantar wanda suka gabaci imam ala alaihi salam domin kuwa mazala ce aliyun minni la yu'addi anni illa ali ali da gani yake babu wanda zai isar da wannan saƙo babu wanda zai tashi yayi wannan aikin sai ali tunda daga ni yake domin babu wanda zai zama to ya zama to ya zama cancanta zama ya cancanta ya zama limami ya zama jagora sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in manzon Allah ko baya nan to babu wanda ya cancanta da wannan mukami na khalifancin manza Allah da isar da sakon manza Allah da kiyaye addinin da manzon Allah ya zo da shi babu wanda ya cancanta sai wani daga wanda yake daga annabi yake wanda Imam Ali ne alaihi salam da haka wannan ruwaya tana tabbatar da khalifanci na Imam Ali alaihi salam ta wata fuskar kuma tana tabbatar da wannan manƙaba ta kasancewar a duk lokacin da wani abu ya zamanto zai faru manzo Allah ya kan tashi Imam Ali alaihi salam ne sawa'un an so a karkatar da saƙon manzo Allah ko kuma ya zamanto an saba umarnin manzo Allah ko za a kawo musulunci tsaiko ko za a jawo musulunci kaskanci ko za a fitar da musulunci kunya to imam ali alayhi salam manzo Allah yake tasaye wannan ita ma falala ce da imam ala alayhi salam yake bantu da ita ta wata fuska kuma wannan hadifar tana nuna cewa imam ali alayhi salam shine a haƙu shine ahalin khilafa da imamanci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani sa ba kamar yadda yake a bayyane fa kana a shekul mafid yake cewa ya kasance nabdul ahadi mukhtassan biman aqadahu warware alkawari da kuma sulhun nan abu ne da yake banci man aqadahu wanda ya ƙulla wannan alkawarin au ya yaqumu maqamahu ko kuma wanda zai tsaya a maqamin wanda ya kulla manzo Allah shi ya kulla wannan abin da aka yi a sulhu biya. da haka babu wanda zai kwance sai manzan Allah ko kuma wanda yake wakiltar manzan Allah fi fardi da'a a cikin farlanta da'a wanda ya zama wajibi ne yi masa biyayya kamar yadda ya wajaba a yi wa manzan Allah biyayya shi ma wajibi ne yi masa biyayya wajala fi fardi da'a wa jalalatul qadri a wajen girman alqadari ya zama babu wanda ya cancanta sai wanda yake da alqadari bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rutubaci rutubati wa sharafil maqam kuma yake da wato rutuba wato matsayi da ɗaukaka wanda yake mai girma dole ya zamanto mutum ne mai girma da daraja kamar yadda manzo Allah ya kasance shi ne mafi girma da daraja shi ya ƙulla wannan sulhu aka yi shi to don haka babu wanda zai zamanto cewa ya warware wannan alkawarin sai wanda yake in ba annabin bane zai to shi ma dole zaman to mai girma da daraja ne da matsayi da ɗaukaka wa man la yurtabu bi fi'alihi wanda kuma ba a ba za a yi tantama da kokonto ba a cikin aikinsa wala ta'arrazu fi maƙali wanda kuma ba za a bijire ba wa zancensa ba manzo Allah ba wanda zai bijire wa in annabi ya zartar da abu to dole zamanta wanda zai warware shi ba ba za a bi bijire zancensa ba in dai ba annabin bane zo to zama shi ma wanda zai zo ah, ba za a bijire zancensa ba ba za a yi masa ainihin garjama ba kamar yadda ya to cewa ah, ba za a yi wa annabi ba dole ya to cewa in mutum wanda zai wakilci ya to cewa mutum ne wanda yake mai madaukakiyar daraja ake ganin kimarsa ake jin maganarsa maganarsa take kamar yankan wuka kamar yadda maganar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take domin ba zai yi ko a rayuwa mace yau da kullum ba mutum zaka aika aika wakilci ba zai yi mutum aika wanda yake kawai dai mutane za su ji shi ne kawai su saurare shi a dole wakilcin ne yadda wanda ya tura wakilcin wanda ake wakilta ya zama mutum ne wanda yake mai daraja da kima to in zai aiki dole ya zaɓi wani wanda yake mai daraja da kima wanda take kusa da tashi wanda idan ya je za a ga kamar shi din ne ya zo to da haka shi sa hikimar zaɓen imam ala alayhi salam kenan ban da waninsa wa man huwa ka nafsil aqidi kuma ya zamanto wanda zai je ka nafsin wato kamar wanda ainihin al'aqid wanda ya kulla alƙawarin nan yake wanda ya kulla sulhun nan imam ali shine nafsin manzan Allah da nassi na alqur'ani a cikin fadin Allah wa anfusana wa anfusakum ranar da manzan Allah zai fito da zai fito mubahala imam ali alayhi salam aka ga ya fito da shi ba wani ba sannan menene wa amruhu amruhu kuma me ama al'amarinsa umarninsa da al'amarinsa umarni ne da al'amari na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi an san da ya faɗa an san da gaske manzo Allah ne ya aiko shi fa idza hakama bi hukmin madha wastaqar bihi idan kuma yayi hukunci madha wannan hukuncin zai zai zartu ne wastuqirra bi kuma zai daidaita a daidaito a kansa in ya ce annabi ya turo ni a warware ko a ƙulla za a karɓa kuma ta zauna shine istaqarra bi wa umina itiradu fi kuma aka samu aminci daga bijire wannan umarnin in yayi kamar yadda an annabi ya umarni ba za a bijire ba to shi ma wanda zai zo dole ya zamanto cewa in ya umar in ya wakilci annabi ya zo ya faɗa ba za a bijire ba shine imam ali wa kana bi nabdhil ahdi quwwati islam sai zamanto cewa musulunci ya yi ƙarfi da wannan zuwan da imam ala alaihi salam ya yi aka warware wannan sulhu ƙuwacin islam musulunci ya ƙarfi tun da biyu bayan haka ne aka yi fathu maka aka buɗe garin maka. wa kamalid dini da kuma cikar addini wa salahi amril muslimin da kuma ainihin inganta da gyaruwa al'amarin musulmi wa tamami ah, wa ah, ya zamanto cewa cikar buɗe maka ya faru wattisaɓa ahwali salahi da kuma wato daidaito na halaye na gyara da saituwa komai ya daidaita fa ahabba Allah ta'ala sai Allah ya so an ala zalika ya sanya wannan falala ala yadi man yunawwihu bismi ko man yunawwahu bismi a wato ya zamanto cewa a hannun wanda zai ɗaukaka ambatansa zai ɗaukaka a ko ina ambace shi wa yi uli zikirahu uh, da wanda zai ɗaukaka ambatansa wa yunabbihu ala fadli ya nabbahar wato ya farkar da mutane a bisa falalarsa ya nuna cewa wanda fa zai isar da wannan saƙon daga manza Allah ba fa mutum ba ne wanda yake gama gari ko a cikin musulman wa dullo ala uluwi qadrihi sannan kuma ya nuna wato girman ƙada alƙadarinsa. wa yubayyinahu bihi mimman siwahu sannan ya bambance shi da waninsa wato ya nuna akwai bambanci tsakaninsa da waninsa fakana zalika amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihi salam sai zamanto hakan ya faru a hannun imam ali alaihi salam shine mutumin nan shine wanda ya zamanto cewa yayi daidai da isar da wannan sakon na bara'a shaykhul mufid yake cewa walam ya kulle ahadin min alqawmi fadlun babu wanda ya zamanto cewa ga kowane mutum guda ɗaya da ya samu wannan falala uh, yuqaribul fadlan alladhi wasafnahu da zai kusanci ma wannan falala ta Imam alayhi salam da muka ambata muka siffanta ta ta keɓanta sadakai saƙon suratul bara'a surat bara'a wala sharikahu fi ahadun minhum alama bayyanahu kuma babu wanda ya tarayya da Imam Ali alayhi salam cikin wannan uh, a cikin wannan falala ɗin wa amfalu ma addadnahu kafir a shekul mafid yake cewa misalan waɗannan abubuwa da muka ƙidayo su suna nan da yawa wannan ɗan tsakurowa muka yi abubuwan da manzo Allah guraren da manzo Allah yake yawan tura Imam Ali salam ya je ya fidda musulunci kunya ya kare musulunci ya isar da saƙon musulunci in za a yi musulunci barna Imam Ali salam ya je ya gyara ko za a ja musulunci kaskanci imam ala alayhi salam ya je jawo izza a wannan gurin a shehul mafid yake cewa suna da yawa wa in amilna ala iradihi idan muka ce za mu tsaya mai ta kawo su inji shehul a shehul mafid yake cewa dalabihi alkitabu da wannan littafi da muka tun a farko muka faɗa cewa za mu yi shi a takaice ne da sai ya tsawaita ya saba abin da muka yi alkawari na cewa za mu takaita littafin sa'a bihi alkhitabu sannan kuma ya zamanto cewa zance ya yalwata a cikin abin da za mu kawo saboda za mu ta kawo su ne rututu rututu rututu ba za su kare ba wa fi ma athbatnahu minhu fil gharad alladhi qasadnahu kifaya yake cewa amma fi ma athbatnahu a cikin abin da muka tabbatar muka kawo fil gharad alladhi qasadnahu a cikin wato gharad buƙatar da ta sa muka kawo wato na riskar abin da wasu suka so su bata ko abin ya ya fidda musulunci kunya kifaya akwai wadatuwa a cikin abubuwan da muka kawo kamar matsala ta ainihin tun daga farkon fasulla da suka gabata abin da ya kawo kamar fasalin da ya gabata a jiya a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aiken manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya aiki imam da imam Ali ya fara aiken Zubair daga baya kuma ya tura imam ala alayhi salam ya dawo da shi saboda bannar da za ta faru da kuma wanda wani daga cikin musulmai da ya zamanto cewa yana kai labari garin makka shi ma imam ala alayhi salam a lokacin aka tura to duk waɗannan abubuwan da ashekul mufid yake cewa suna nan da yawa amma ce za mu kawo su zance zai tsawaita zance zai tsawaita to sai ƙara zuwa zai ƙulla wani fasalin da suke bayanin falala imam ala alaihi salam a cikin jihadi na musulunci wanda da da kuma dakewarsa ya sa addinin musulunci ya tabbata a lokacin tabbata addinin musulunci da gudunmawar da imam alaihi salam ya bayar cikin dakewarsa a shaikhul mufid yake cewa faslun wato wannan fasali kenan shi kuma wannan fasali zai magana ne akan wato yaƙin badar da abubuwan da suka faru da jarumta imam alaihi salam da rawar da imam alaihi salam ya taka a yaƙin badar yake cewa wa ammal jihadu alladhi sabatat bihi qawaidul islam amma jihadi wanda aka a cikin addinin musulunci wanda da wannan jihadin ne wato ainihin shika-shikai na addinin musulunci suka tabbata wastaqarrat bi thubutiha shara'i'ul millati wal ahkam wanda thubutiha tabbatuwar wannan shika-shikan ne yasa istaqarrat shara'i'ul milla wato shari'o'i da hukunce-hukunce da aka kawo a cikin wannan addini suka tabbata albarkacin wannan jihadin da aka yi faqad takhassasa minhu amirul mu'minin alaihi salam bimashtahara dhikruhu fil anami yake cewa to anan ma fa imam ala a jihadi imam ala salam yana da kaso wanda yake mai girma wanda wannan hasan da imam ala salam ya samu na falala a cikin jihadi a addinin musulunci abu ne wanda ishtara ishtahara dhikru ambatansa ya ya shahara fil anami a cikin wato ainihin talikai halitta a tsakanin mutane wastafada al-khabaru bih bayna al-khas wal ami sannan wato an samu istifada wato fantsama da yawaita wato ruwayoyi bihi da wannan abin labari ya yawaita bainal khasi a tsakanin keɓantattu da kuma amawa wanda suke gama garin mutane walam takhtalif fihi ulama'u malamai ba su yi saɓani ba a cikin haka wala tanaza fi sihhatihi al-fuhama'u hakanan babu wanda ya jayayya a cikin ingancin haka wato alfuhama'u wato masu yawan fahimta ko masu fahimta duk wani mai fahimta bai yi saɓani a cikin wannan falala ta imam alaihi salam ba a fagen jihadi wala shakka fihi illa ghuflun kuma babu wanda ya babu mai yin kokwanto a cikin falalar imam ala salam a fagen jihadi sai wanda ya zamanto ghufulun wanda mutumin da ya zamanto ba a wato tsammanin zai faɗa alkhairi akan wani abu kuma ba a tsoron ya aikata wani abu na sharri shine ghuful lam yata'ammal al-akhbar wanda ya zamanto cewa bai yi tunani da duba irin na tsanaki a cikin ruwayoyi da suka zo ba wala da fa'ahu mimman nazara fil afari kuma duk wanda ya zamanto cewa ya yi bincike ya yi tunani a cikin ainihin afaru da ruwayoyi da aka nakalto a cikin haka to ba zai ainihin kore ya musa wannan falala ta Imam Ali alaihi salam a fagen jihadi illa mu'anidun sai mutum wanda ya zama zamanto mu'anidi mai taurin kai da yawan musu bahatun wato mutum mai yawan ƙarya shi yake masa wannan falala ta Imam Ali la yastahi min al'ari wanda baya jin kunya wato ta abin kunya ya aikata wani abin kunya baya jin kunya baya jin yin haka daka idan muka tsaya muka kalla mu ga ko a yanzu mafi yawancin masu musa falaloli na Imam Ali alayhi salam ko duk yawancin masu shakka a cikin abubuwa da ake rawaitowa na falala Imam Ali alayhi salam masu nuna kiyayya su jirkita fuskar falalarsa idan aka duba za a ga cewa mutane ne wanda suke ko dai bahatun ko mutum wanda yake mai yawan karya da kuce ko kuma mutum ne wanda ba shi da kunya ko kuma ba shi da tunani baya tunani a cikin ruwa abubuwan da aka rawaito ko kuma mu'anidi wanda ya san ga gaskiya amma ya take ta to shekul a shekul mafidi yake cewa in dai ba irin wannan mutum ba babu mai musa wannan falala ta imam ala alayhi salam a fagen yaƙi da jihadi famin zalika famin zalika yana daga haka ma kana minhu abin da ya kasance daga gare shi alaihi salam shi imam ala alaihi salam na daga falala da sadaukantaka fi ghazati badril mazkura fi ghazati mazkura fil qur'an wato a cikin yaƙoƙin nan da aka yi ko yaƙin nan da aka yi na badar wanda alƙur'ani ya ba da labari a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah subhanahu wata'ala yake cewa haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku a lokacin badar a lokacin da kasance kuna kaskantattu masu rauni wato kuna da rauni a wannan lokacin Allah ya taimake ku Allah ya ce ku ji tsoron Allah ko ku kwa kasance masu godewa to Allah ya bada labarin yakin badar a cikin alkur'ani ayoyi masu tarin yawa wanda yakin badar yaki ne da aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira a ranar 17 ga watan Ramadan wa hiya awwalu harbin a shekul mufid yake cewa shine yaƙi na farko kana bihil bihim bihil yake cewa kana bihi bihil imtihan wanda ya zamanto cewa ah, wa hiya awwalu harbin shine yaƙi na farko kana bihi imtihan wanda imtihani ya kasance wato aka jarrabu zukatan muminai wa mala'at rahbatuha sudural ma'dudin min al-muslimin wanda ya zamanto cewa tsoro na wannan yakin da firgici ya girgiza kirazan da yawa daga cikin musulmai fi shuja'an a cikin waɗanda suke jarumai warabu an anha wanda a lokacin suka nufaci wato su yi jinkirin fita a wannan yaƙi li khawfihim min hasabi da jin tsoron fitan yaƙin badar wa karahatihim laha da kuma kin son fitan yaƙi a lokacin alama ja a bihi absa abin da ya zo da shi muhkamu zikiri fiti tibiyan abin da ya zamanto wato alkur'ani ya zo da shi labari alkur'ani ya zo da labarin yadda musulmai da muminai suka kasance na halin tsoro da firgici da yadda wasu sai da aka kai ruwa rana da su kafin a fita wannan yaƙi yake cewa qur'ani ya ba da labari haifu ya ƙulu jalla jalalu ta yadda Allah wata ala mai girma da ɗaukaka yake faɗa yake cewa fi ma ƙasa bihi min nabi'ihim ala sharhi wal bayani abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani cikin labarin abin da ya faru a wannan yaƙo'i na wasu ayoyin alƙur'ani kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun wato kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ubangijinka ya fitar da kai wato daga gidanka wato ainihin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita a wannan lokaci bil haq da gaskiya manzo Allah ya fita wa inna fariqan wato da yawa daga cikin ainihin tawaga minal mu'minina na ga mu'minai ba duka mu'minai ba amma da yawa daga cikin ainihin wa inna fariqan min wato wata tawaga daga cikin mu'minai la karihun wallahi suna masu kin wato ainihin wannan fita yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mauti wa hum wa wato cewa suna ainihin jayayya yujadilunaka suna yi maka jayayya fil haqqi a cikin abin da yake na gaskiya da yazo maka ba'da ma tabayyana bayan wannan abin na gaskiya ya bayyana ka annama yusaquna ila al-mauti kai ka ana kora su ne zuwa ga mota ainihin mutuwa suna kallo yake cewa fil ayil muttasilati bidhalika ila qawlihi ta'ala da ma ayoyin da suka sadi da wannan har zuwa faɗin Allah subhanahu wata'ala wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara wa ri'a an-nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit sadaqa Allahu al-aliyyul azim cewa wala takunu kallabina kharaju min diyarim kar ku kasance kun fito kamar waɗanda suka fita daga gidajensu batsaran wato suna masu jiji da kai wari'a'an nasu da kuma danganin idan mutane wa yasudduna an sabilillah kuma wato suna yin saddu zuwa ga ainihin tafarkin Allah subhanahu wata'ala wallahu to haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala muhidun mai kewayewa ne bima ya amaluna dangane da abin da suke aikatawa akan abin da suke aikata Allah subhanahu wataala ya waye ya waye ke ya san duk abin da ya to cewa suna aikata a wannan lokaci ila akhir sura zuwa ƙarshen sura fa innal khabara haqiqa labari an ahwalihim fiha a halin da suka kasance a wannan lokaci ya tulu ba'dahu ba'da sashin sai yana bin sashi wa in ikhtalafat wa in ikhtalafat alfazuhu wattafaqat ma'ani ko da fa ruwayoyi sun zo da lafazai mabambanta a cikin abin da ya faru a wannan lokacin na tsoro da firgici da yadda wasu suka ringa kokarin kaucewa ba ba sa so su fita wannan yakin suna jin tsoro yake cewa ko da ruwayoyi a lafazan ruwayoyi sun bambanta to amma ma'anoni duk sun haɗu wa kana min jumlati ah, yake cewa wa kana min jumlati khabari hadhihi al-ghazati annan annal mushrikina hadaru badran musirrin alal qitali a shekul mufid yake cewa yana daga jumla abinda aka a ruwaya cewa abin da ya faru a wannan yaki na badr annal mushriki na cewa mushrikai hadaru badran wato sun halarci badar su mushrikai musurrin alal qitali wato ainihin suna masu karsashi na siyaƙi musulmi na. fihi bi kathratil amwali wato suna masu bayyana kokarin bayyana ainihin yawan dukiya suna takama da dukiya wal adad ga su da yawa domin adadin su ya kai dubu ko yafi su ga musulmai 300 da wani abu ne wal iddati ga kuma tarin makamai da kayan yaƙi su ko musulmai wasu ma wani bulala ce a hannunsa wasu sanduna masu doki 'yan kaɗan ne masu dawakai daga masu ma takubba ba su da yawa an ce Eh, dawakai ba su da yawa takubba ba su da yawa daga mai sanda sai bulala musulmi ga su ba su da yawa suka kafirai sun fito da kayan yaƙi ga dukiya suna alfahari wal muslimuna eh, su kuwa musulmai a wancan idzaka a wancan lokaci na farun qalilun adaduhum hunak wato mutane ne wanda adadin su dan kadan hadaratu dawa'ifun minhu bi ghairi ikhtiyar wato sashin su ma wani bangare na musulmai sun zo wannan yakin ne ba a san ransu ba kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna a wannan yakin da yawan musulmi sun fito a sashen musulmi ya fito ba sun fito ba a san ransu ba wa shahidatu alal kurh wato ya zama minha lahu wal ittirar wanda ya to cewa wa shahidatu sun kuma ya zamanto sun halarci wannan ainihin yaƙi alal kurh wato akan ƙi ba sa so ƙinsu da wannan yaƙin min halar da kuma ainihin ittirari dole ce bayan da za su kawai larura ce ta sa suka fito saboda ayoyi sun ta sauka to a lokacin bayan an kai ruwa rana an tattauna ayoyi sun sauka aka fita wannan yaƙi ɗin fatahaddathum quraishun bilbarazi to a lokacin sai ainihin ƙuraishawa kafiran ƙuraishawa suka ƙalubalanci musulmi bayan an haɗa wannan guri na badar sai suka ƙalubanci musulmai a zuwa ai mubaraza ai gaba da gaba At-hum ilal musafati kuma suka kira musulmi cewa a zo a yi sahu da sahu wanne zali a zo kuma a gaba da gaba a haɗu a gobza wa tarahat fil liqa'i minhum al kuma suka ainihin bujiro da cewa musulmi wato su fito da al wanda suke daidai da daidai da su wato ku fito mana da daidai da ku suka gaya musulmai a lokacin suka kalubalanci addinin musulunci wata tadawalat al-ansaru limubarazatihim a lokacin sai ainihin mutanen madina suka yi ƙoƙarin cewa za su fita su yi mubaraza a haɗa a karo da karo a lokacin famana'ahum nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min zalika faqala lahum a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a a kar su fita ai sun ce mu fito musu da daidai su ne kuma sun san mu mun san su kafin mu hijira daga garin maka faƙala lahum sai annabi ya ce musu innal qauma haƙiƙa waɗannan mushrikai da'ul akifa aminhu sun kirawo wato waɗanda suke sun cancanta suna ji da su a cikinsu to mu ma ya kamata tun da suka nema ka mu kira wanda muke ji da su suka cancanta suka daidai da su ko suke fiye da su a cikinmu thumma amara aliyan amiral mu'minina alaihi salam sai annabi ya umarci imam ala salam bil buruzi ilaihim ya bayyana ya je tare su wato a ji a yi mubaraza wada'a hamza ibn abdul muttalibi kuma maza Allah kirawo hamza ɗan abdul muttalibi wanda yake baffansa ne da imam ali da hamza wa ubaida ibn al radiyallahu anhuma da kuma ubaidata dan harith shi ma dan abdul muttalibi shi ma baffan annabi ne kaga annabi sai ya tura masa kaninsa imam ali alayhi salam ya kuma tura masa baffansa hamza da kuma ainihin dan baffansa afwan dan baffansa a ainihin ubaidata ubaidata ibn al harith an yabruza ma'ahu an yabruza ma'a wato su je su tai imam ali alayhi salam su je su mubaraza tare da imam ali alayhi salam suma falan mastafau lahum yayin da ya zamanto cewa sun zaɓo musu suma ma lam yathbuthum alqawm la'annahum kanu qad uh, qad taghaffaru fas'alahum man antum wato lokacin da ya zamanto sun zo sai zamanto cewa ba su san sa hakikanin sanin su ba uh, sai suka tambaye suka ce man antum suka ce musu to ku suwa ne ne fantasabu lahum faqalu akifa'ul kiram wato fantasabu sai suka nasabci suka ce wane ya ce kowa ya faɗa ce ni ne wane ɗan wane ni ne wane ɗan wane ni ne ɗan wane ɗan wane akifa'ul kiram kuma suka ce musu mu ɗin nan da kuke gani mu ne daidai da ku kuma manya waɗanda suke masu isassu masu girma muka fito wa nashabatil harbu bainahum to fa sai yaki ya cakuɗe ya yamutse aka fara yaƙi wa barazal walidu amiral mu'minina alaihi salam sai zamanto walidu yayi mubaraza da imam ali alaihi salam yayi fito na fito da imam ali falam yalbathu hatta qatalahu imam ali alaihi salam bai wani jira bai wani wata wata ba sai kashe shi wa baraza utbatu hamzata radiyallahu anhu fa qatalahu hamzatu sai zamanto shi kuma utba yayi mubaraza da ainihin sayyidina hamza sayyidu shuhada faqatalahu hamza sai zamanto hamza ya kashe ainihin uh, utba wa baraza shaibatu ubaidata radiyallahu anhu to shi kuma ainihin shaibata sai mubaraza da ainihin ubaidata bin al-harith dan Annab annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فاختلفت بينهما ضربتان sai zamanto sara ya samu saɓani a tsakaninsu wato kamar an yi ragas ko sara ya kauce qada'at ihdahuma fakhdha ubaidata a lokacin sai sara ɗaya daga cikin saran nan guda biyu da kowa ya kai ya samu ainihin ubaidata bin al-harith a ƙafa ko a cinya fastanqadahu amirul mu'minin alaihi salam kajifa sai imam ali alayhi salam ya kai masa ɗauki. bi darbatin badara biha shaybata sai imam ali alayhi salam ya sauri ya kai wawan sara ya sari ainihin a shaybata faqatalahu sai imam ali alayhi salam ya kashe shaibata. kaga imam ali alayhi salam ya kashe nashi sannan kuma ya je ya kaiwa ainihin ubaida ta dauki ya taya shi wa sharikahu fi dhalika hamza sai hamza yayi tarayya ainihin da imam ali salam ridwanullahi alayhi a cikin hakan Allah ya fara yadda a gare shi sai kasance qatlu haula'i thalathati kashe waɗannan mutum uku da aka yi daga cikin mushrikan maka awwal fakana awwala wahnin la yuqabihil mushrikin ko a fakana awwala wahanin lahiqal mushrikin wato sai zaman to cewa farkon kaskanci da zilla da shan kashi da ya fara ainihin samun mushrikan maka wa ya zaman to cewa wa da kuma kaskanci da wa da alaihim da ya same su wa rahbatun da kuma ainihin firgici Eh, tarahun biha ah, raubu min almuslimin da kuma ainihin tsoro da firgici ya kama su tunda suka ga abin da ya faru a wannan lokaci an kashe masa ɗaya daga cikin ah, waɗanda uku daga cikin waɗanda suke ji da su tun kafin aje ko ina wa zahara bidhalika amarat wa zahara bidhalika amaratu nusratil muslimin wato sai zamantoci cewa alamomi na yin nasara na musulmi sun bayyana cewa musulmi ne fa za su yi nasara a wannan yaƙi tun anan thumma baraza amirul mu'minin sai kuma imam ali alaihi salam baraza wato ya fito na fito bayan hakan dai ya fito na fito al'asab uh, na sa'id ibn al'as wato as ɗan sa'id ibn al'as imam ali shi ma ya yi fito na fito da shi wanda shi ma ya kasance a ainihin ba ne a nasaba da an ahjama anhu min ah, man siwahu bayan wani kafin shi ahjama wato ya zamanto cewa ya fito razani ya mai da shi da gudu ya koma to shi sai ya fito ya tare imam ali ai ko yana fitowa me ya faru falam yalbathu falam yalbathu an qatalahu ai ko imam ali shi ma bai wata wata bai kashe shi wancan da ya fito ya tsorata ya gudu shi kuma yana zuwa imam ali alayhi salam shi ma ya kashe shi wa baraza ilaihi hanzala ibn abi sufyan faqatalahu bayan nan shi ma sai hamza ko hanzala wanda ake cewa hanzala dan abu sufyan wanda ainihin dan uwan ma'awiya ne shi ma ya zamanto yana fitowa sai ya zamanto cewa imam ala salam ya kashe shi shi sa bani umayya da cikin abin da suke ki yasa suke kin imam ala salam akwai wannan tsohuwa haushin imam ala salam da suke ji na ya kashe musu waɗannan manya-manyan mushrikai da suka damu addinin musulunci wa baraza ba'adahu ra'aimatu bin Adi fa shi ma Du'aima fito Imam Allah salam ya kashe shi wa qatala ba'adahu Nawfal falabna Khuwailid wanda shi shedanin mutum ne a cikin kafaran maka sananne ne shedani ne dan ta'adda ne shi ma yana fitowa Imam Allah alayhi salam Nawfal yana fitowa Imam Ali salam ya kashe shi wa kana min shayaɗini ƙuraish gashi nan ma ya faɗa wa kana min shayaɗina ƙuraish wato wannan laufal ɗin ya kasance daga cikin shaiɗanun ƙuraishawa shaiɗanin mutum ne walam yazal imam ala alayhi salam bai gushe ba yaqtul wahidan minhum ba'da wahid yana kashe ɗaya bayan ɗaya suna fitowa yana tarbas yana kashe su hatta ata ala shaɗril maktulina minhum wato sai da ya zamanto cewa rabi ko uh, bangaren waɗanda da yawa aka kashe su imam salam ne ya kashe su yana tsaga su yana kashe su wa kanu sab'ina qatilan sun kasance mutum saba'in ne wanda imam salam ya kashe tawalla kafata man hadara badran wato suka jibanci wanda suka dukkan wanda suka halarci badar min almu'minina da daga mu'minai ma ala fi min almalaikati tare da mala'iku dubu uku almausumina da aka ambace su a ban kira qatala shatra minhum shi ma imam ala alayhi salam duk ya kashe rabin waɗancan dukansu imam ala alayhi salam ya kashe su kuma ba kamar yadda alqur'ani ya bada labari mala'iku sun zo sun dafa a wannan yaki wata walla amirul mu'minin alayhi salam haka nan imam ala alayhi salam ya jibinci qatala shatra al-akhar bayan rabin wato da ya kashe su ɗaya rabin ma imam ala alayhi salam ya ya jibinci kashe su wahadahu shi kadai bi ma'unatillahi wato da taimakon Allah lahu gare shi wa tawfiqihi da kuma ainihin bi ma'unatin lahi wa da taimakon Allah da kuma tawfiqi datarwa ta Allah da yawa Imam Ali salam ya masa gamdakatar wa ta'ayyidi da karfafarsa wa nusrati wato da taimakon da Imam Ali salam ya samu daga Allah ya aikata wannan wa kana al-fathu lahu sai zama budin da ya faru a wannan ranar yaƙin badar lahu ga imam ali alayhi salam yake bidhalika a hakan da hakan wa ala yadayhi kuma a hannunsa ne wa khutima al-amru bi munawalatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaffan min al-hasa sai zama to al'amarin ya zo ƙarshe ta yadda manzo Allah sallallahu wa alihi wa sallama ya danƙi danƙe wato ainihin na ƙasa ko tsakuwoyi farama biha wujuhihim a lokacin manzo Allah ya ɗibi ƙasa ya watsa a fuskar ainihin mushrikan maka da suka fito yaƙa da suka fito yaƙar musulmai a lokacin wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah ramai wannan aya shahararriya sai zaman to cewa wa qala sai annabi lokacin da yake watsa musu wannan ƙasar ce shahatil wujuhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce musu wato shahatul wujuh kamar mummuna addu'a ce annabi yawa mushrikai a lokacin wato kamar ya ce fuskoki sun baƙanta ƙanƙanci ya same su falam yabqa ahadun minhum illa wallad dubra bidhalik munhaziman wato bayan kasa annabi yana watsa wannan kasa a tafin hannunsa mai albarka ya musu wannan mummuna addu'a sai ya zamanto cewa duk suka tarwatse babu wanda bai juya baya ba wato yana mai shan kashi munhaziman wa kafallahu almu'minina alqitala bi amiril mu'minina alaihi salam sai zamanto cewa Allah ya isar wa mu'minai yakin nan dawa Allah ya isar wa mu'minai da Imam Ali alaihi salam wa shurakaihi fi nusrati din da wanda suka yi tarayya da Imam Ali alaihi salam a lokacin Allah ya isar wa musulmi da musulunci min khasati alir rasul nan ka kebantattu daga iyalan manzo Allah wa sallama kamar ubaidata da na hamza sayyidu Shahada, alaihim rahama wanda shi ubaidata a lokacin bayan an sare shi a cinya bayan lokacin da rundunar musulmi take koma garin madina allah ya karɓi ransa ya shahada a lokacin ومن أيدهم به من الم... bayan imam ali da muminai da kuma wanda Allah ya karfafi a musulmi a lokacin a lokacin da Allah ya ce ya saukan musu da mala'iku alkiram masu girma alaihim tahiyyati wa salam a shekul mufid yake cewa gaisuwa da aminci su tabbata a bisa waɗannan mala'iku da suka zo a lokacin nan wato ya zamanto cewa a ainihin sun ba da ainihin gudunma a wannan yaƙi kama ƙala Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai girma wa kafallahu almu'minina وكان الله قويا عزيزا أشين فاتنسا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال الله سبحانه وتعالى يا إسر ومؤمني أو النياكي وكان الله حقيقة الله سبحانه وتعالى يا كسان قويا واتو أينهم مكاربيني مرنجاي عزيزا كما مبواي sai Allah wata ala ya isar musu tare da karancin muminai da rauninsu da rashin yawan musulmai da abin da ya faru kafin fitowar yadda aka kai ruwa rana to fa sai a lokacin ya zamanto cewa Allah ya yi musu nasara a lokacin su suka yi nasara Allah ya taimaki musulunci da Imam Ali alaihi salam wanda wannan ita ma falala ce waje take mai girma ta Imam Ali alaihi salam wanda yake bantu da ita jarumtar da ya nuna a wannan yaƙi na Badar sai kuma wani fasalin wanda shi kuma a cikin fasali ne dai da yake da alaka da wannan shi kuma zai ambaci sunan waɗanda imam alayhi salam ya kashe a yakin a ainihin badar da aka yi zai kawo sunayensu ɗaya bayan ɗaya wanda insha Allah shine fasalin da za mu tashi a cikin ambatan waɗanda imam ali alayhi salam ya kashe a wannan yaƙi na badr wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi tayyibin tahirin